Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren 29 ga watan Maris akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da dare baba yakub makiri ne tare da maryam dauda muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar ma'aikatar kwastam a najeriya ta ce ta musanta cewar bata samu gayyata ba daga wato majalisar dattawan kasar ta bayyana a gabanta akwai kuma ci gaban hira da abokin aiki misalu garba ya yi da ministan muhalli a najeriya alhaji ibrahim usman jibrin akan kalubalolin zaizayen kasa a najeriyar wanda kuma akan hakan ne za mu baku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don magance zaizayen ƙasa a ƙasashenmu amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba ne jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Hali ta zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakawa abin da ta kira a zalimar gwamnati ta Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. A lokacin da take magana a gaban kwamitin harkokin waje a birnin New York, Hali ta ce an tilastawa hukumar sojan kiyaye sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki da gwamnatin. abinda wannan ke nufi shine cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa gwamnatin da ke musgunawa 'yan ƙasarta a cewar jakadiya hali. Kalaman hali na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sanda a Sweden ke fara binciken mutuwar wata mace mai bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya 'yan ƙasar Sweden da abokin aikinta ɗan ƙasar Amurka da aka gano gawarwakinsu shekaran jiya Litinin a wani rami. Masu binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya biyu, 'yar ƙasar Sweden Zaida Catalan da Michael Sharp ba Amurki, tare da wani mai yi masa fassara da kuma direbobinsu guda uku, sun ɓace a farkon watan nan a tsakiyar Congo, a lokacin da suke binciken bazuwar keta haƙƙin bil'adama da tashin hankali da ake zargin sojojin Congo da ƙungiyoyin mayakan sa kai da aikatawa. Shirin da ƙasar Birtaniya ke yi na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. ya kankama bayan da firaministan birtaniya theresa may ta soma daukar matakai na aiwatar da abubuwan da ke kunshe a cikin abin da ake kira wato babi na hamsin na yarjejeniyar kungiyar wanda kuma shine ke nuna yadda wato za a soma tattaunawa da za a share shekaru biyu ana yi akan yadda wato za a tsinke dangantaka fiye da shekaru 40 da ke tsakanin ingila da kuma kungiyar tarayyar turai babi na hamsin na yarjejeniyar kasancewa cikin tarayyar ta turai wato ya yi tanadin yadda wata ƙasa da ke cikin ƙungiyar za ta iya wato fita daga cikin tarayyar ƙoƙarin da burtaniya ke yi na ɓallewa daga ƙungiyar tarayyar turan dai ya faro ne a watan yuni shekarar 2016 a lokacin da 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'a kan batun sakamakon ƙuri'an dai ya nuna yadda mutanen burtaniya ke daɗa janyewa daga amincewa da mulkin rikau da kuma bayyana tunanin wato yadda 'yan kasar ke nuna ke nuna wato jin takaici yadda tsarin shugabancin tarayyar ta turai yake wato tauyewa 'yan burtaniya 'yancinsu ta hanyoyi da dama wato kuri'ar da aka yi na jin ra'ayi da aka kada ko kuma wato ya janyo murabus ko kuma wato eh, da ta janyo murabus wanda tsohon ministan prime david cameron ya yi wanda a lokacin yakin neman zaɓensa a karo na biyu ya yi alkawarin shirya wannan kuri'ar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban malaman jami'o'i na kasashen duniya daban-daban sun rattaba hannu akan wata takarda da aka saka a yanar gizo ta intanet wadda ke neman kasashen duniya baki ɗayansu su su ƙauracewa halartar duk wasu tararraka da a Amurka ake yin su don a nuna rashin amincewa da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na hana wa mutanen wasu ƙasashe musulmi shida shiga Amurka. Ƙasashen da dokar ta shafa sun hada da Iran, Somalia, Syria, Sudan, Libya da Yemen. Masu neman a ƙauracewa a Amurka sun ce matakin da shugaba Trump ya ɗauka na ƙarfafa aƙidar nuna wariyar launin fata. kuma yana takurawa musulmin da ake shafawa kashin kaji sai dai kuma sa'o'i kaɗan bayan da shugaba trump ya sanya wa doka hannu wata kotun tarayya da ke hawaii ta ja mata birki kasar china ta faɗa a yau laraba cewa za ta ci gaba da kiyaye alkawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar sauyi na yanayi ta duniya da aka cimma a paris kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya sanya hannu akan dokar da za ta wato kawar da duk dokokin kiyaye muhalli da tsohon shugaba barack obama ya girka mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen china lokan ya ce yin watsi da batun sauyin yanayi babban kalubale ne ga duniya kuma china za ta ci gaba da nata kokari wato ko da sauran gwamnatocin wasu kasashe sun sauya manufofinsu sabuwar dokan da shugaba trump ya sanya wa hannu ta maido da zazzafar muhawara wanda ake yi a kan yadda hidimomin yau da kullum na bil'adama yake shafar canjin yanayi da kuma damuwa a kan yadda shekaru da dama aka kwashe ana kokarin kulla yarjejeniyar shawo kan yanayi a duniya da ke neman wato zama bata lokaci. labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ma'aikatar kwastam a najeriya ta ce a shirye take ta bayyana gaban majalisar dattawan kasar don ba da shaida kan mota wato kan kwace mota kiran suv range rover wato da ta kwace na shugaban da ake zaton shugaban majalisar bukola saraki ne ya shigo da motar ba tare da bin ka'idojin kwastam ba wakilin nasiru adamu el ya zanta da jami'in hulɗa da 'yan jarida na ma'aikatan kwastam joseph ata a wani rahoto da ya shirya mana akan hakan The uh, ah. Mu ma a talabijin muka ga zaman da kwamitin ɗaya na majalisar dattawa yi wanda ya gayyaci shugaban majalisar Bukola Saraki don yin bayani kan motar da muka kama. In kuwa da an gayyaci mu da mun bayyana mun kuma yi bayani filla-filla. Jami'in labarun hukumar hana fasakwabre ta Najeriya Joseph Atta ke amsa tambayar dalilin da ya sanya shugaba ko wani jami'in hukumar bai bayyana gaban kwamitin majalisar dattawan ba don yin bayani kan motar nan kirar Range Rover ta alfarma da aka rawaito hukumar ta kama a Lagos tun watan Janairu da ake zargin shugaban majalisar dattawan Bukola Sarake shigo da ita ba tare da biyan harajin custom ta hanyar da ta dace ba. Da ya dace harajin ta ya tashi kan naira miliyan 74. We are duty bound to answer the invitation of the uh, respected Joseph Atta ya ce duk bayanin da majalisar mai daraja take bukata kan wannan mota suna shirye su bayyana don ba da bahasi. invite namu ne? Ba gayyace ku ba gaba daya. To ina Wato a ta wannan da ya nuna in an gayyaci hukumar custom za ta bayyana gaban majalisa ta yi bayani kan wannan motar? Ina zuwa ba ma moto ba ko ta ko wani irin abu. Yanzu a tuna zaman kwamitin ɗaya na majalisar dattawan shugaban majalisar Bukola Saraki ya bayyana inda ya musanta odar wannan motar ta alfarma. I don't know anything about the importation. I didn't appoint any clearing agent or anything like that. Like most of the vehicles that are here san ban yi odar wannan motar ko sanya wani jami'in fito ya shigo min da mota ba yawanci motocin wannan majalisa ba za ka san yi odar su ba sai an kawo su in ji saraki da ke nuna motar mallakar majalisar dattawa ce da kuma kowane shugaban majalisar ka iya aiki da ita I think it's a great day for democracy for me to come as a president and say, come before you on this kind of and, and answer these questions. But I think na bayyana gaban kwamitin nan ne don mutunta darajar majalisa da ya dace mu kare ta don ita ce bambancin mulkin soja da na farar hula. Ana sa ran talatar makon gobe shugaban hukumar kwastam ko wani jami'i zai bayyana gaban kwamitin majalisar don karin haske kan wannan mota ta alfarma mai sulke. Mutane na ci gaba da muhawara kan cewa matsa lamba ga shugaban hukumar ta kwastam sai ya sanya kayan sarki da kuma kira gare shi yi murabus ya sanya shugaban majalisar bayyana gaban kwamitin gwamnatin don nuna cewa shi mai mutunta doka ne shin koya za ta wanye tsakanin hukumar ta kwastam da yan majalisa ta dattawa yayin da kowane bangare ke dagewa cewa shi ke da gaskiya lokaci ne zai nuna nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya azumi dan ko kalli kashin gaida nasiru har yau dai a can ƙasar ta najeriya zaizayen ƙasa na ci gaba da zama babban ƙalubale a cikin ƙasar musamman a wasu jihohin gabashi da kudu maso kudu da arewacin ƙasar ma hakan ya bayyana ne a wata hira da abokin aikin misalu garbaye da ministan muhallin najeriya alhaji ibrahim usman jibrin wanda ya halarci wani taro da bankin duniya ya shirya ma wasu ƙasashe masu tasowa a nan washington dc wato suna yanke itatuwa ba tare da sun shuka suna makamashi da su kuma sai abun sai su bar filin fanko ba wani abu to kuma yana kawo jidali mai muhalli yana kawo zaizayen kasa yana kawo gurgusawan hamada mm-hmm. kuma duk na abubuwa ne wanda za su iya tare hankalin jama'a baki daya to irin wannan taro da ake shine akan zo a dudduba wayannan matsalolin da suka shafi kasa mm-hmm. kuma kaga mutum da muna gefen ma'aikatar muhalli ne duk abin da ya shafi kasa ya shafi muhalli ya shafi muhalli abin da za ka yi wanda ba a kan kasa ba ne hmm. ko kifi kake zo ka kama sai ka je teku ai ko rafi ko kuma wani tafki hmm. kafin ka yi abun nan saboda haka duk abin da ya shafi kasa a duniyar nan da ruwan kogi ne da na tafki ne <coughs> da dazuzzuka da suke muke da su duka abu ne wanda ya shafi harkan fili hmm. to an taho wannan taro akan zo ƙwararru da kuma masu bincike da kuma ma ɗalibai hmm. da kuma ma'aikatan manyan ma'aikatan gwamnati kamar yadda muka zo yanzu hmm. mu gani ne mu ga abin da wayansu suka yi yaya matsalar da suke da shi a su ya suka yi sa shin wannan hanya da suka bi mu za mu iya amfani da shi mu karu a namu kasan ko kuwa a su wannan wurin su kawai za su yi hmm. amfani da shi to duk dai taro ne na ƙara juna ilimi saboda haka za ka karu da abin da wani ya a wani ƙasa shi ma zai karu da abin da kai ma kai kamar mu yanzu akwai shiri da muke da tallafin bankin duniya mhm. na tallafawa zuzayar ƙasa a najeriya oh, zaizayar ƙasa a najeriya yawa to to suna wannan aiki din a turanci new map nigeria erosion and watershed management project wato aiki ne wadda take fuskantar matsalar zaizayar ƙasa to kuma akwai jihohi goma sha tara a najeriya da suke fama da zaizayar ƙasa duk kusan ko ina akwai zaizayar ƙasa amma inda ya fi kamari yanzu mun san akwai jihohi na gabashin eh, kudu maso gabas wato kasashen da kabilar ibo suka fi yawa kenan akwai kuma na kudu maso kudu su ma suna da fama da wannan a arewacin mu kuma tun daga borno har zuwa kano da sokoto su gombe su nasara duk su ma suna da sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta a gaida salu garba da bakunsa wato ministan muhalli na najeriya wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne ya kamata a ɗauka don magance zaizayen ƙasa a ƙasashenmu wanda ke ci gaba da haifar da matsalolin muhalli a yankunanmu amma kafin nan sai a shakata da wannan faifa a fisa inji masu yara ka baby yo yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna da kira daga Bauchi, wani ne a Bauchi? Kamala ya sawa. Wane ne a Bauchi Malam? Kuma daki. Mhm. Malam Sama'ila ya sawa. To Malam Sama'ila bismillah. To yau dai ranar cikin magana akan magana ranar girgizar ƙasa ko? Zaizayar ƙasa. Zaizayen ƙasa yadda ruwa ke zaizaye ƙasa a kasashenmu To alhamdulillah wannan rana ne abubuwan mu da yake faruwa a ƙasashenmu kamar mu a gida Najeriya. abin da yake faruwa shine mu dai muna ga kamar abin da zai kawo saukinsa shine wannan maganin feshi da ya zo mana na zamanin nan malam da alamar da alamar baka fahimci da alamar baka fahimci abin da muke nufi ba amma kan ci gaba da saurare zaka fahimci abin da muke nufi muna da muna da kira daga Kaduna wane ne a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi Baba barka da dare. Yawwa wani ne a Kaduna? Tuna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa bismillah. To alhamdulillah idan muka ɗauka ya kamata a ce ita gwamnatocinmu ya kasance suna samun ci gaban da za kawo irin kamar kaga irin kaga mutane ma masu yin gine-gine kamar irin bakin ruwa ko kuma irin gefe-gefen gurin da dan gargari din nan to ya kamata a ce mutane suna iya kiyaye rayuwarsu saboda duk irin rayuwar da za ka yi a ce irin wannan guri na zai kasa to akwai matsaloli da yawa gaskiya al'amari saboda wani kana cikin gida za ka ga kasa tana zai zaizayewa wani ma sai ga kawai gidanka ko katangarka tana neman ta faɗa to ya kamata mutane su rika hattara idan ka kai ka gurin da ka sai mm. fuloti to ka rika tabbatarwa da kana sayan guri ne mai kyau ba guri ne wanda yake bai da kyau ba karshe ne maka fatan alkhairi baba mun gode alhaji musa ba har yau dai a jihar ta kaduna wane ne a kaduna Babi kuma kyari barka da lasariya. Eh, yawwa. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To ma Murtala bismillah. To da Alhaji Musa gaba da fata an sauka lafiya. To shawaran da za mu bada shine cewa kaga ya kamata a ce hukumomi masu tsara gine-gine duk da dai mun ji kamar mu a Kaduna ana ta talla kafin kai gini ka je wanda suke da alaki su baka tsarin inda ya kamata ka yi gini saboda idan ka zo kai gini a idan ruwa ko gurin kwata ne to kaga ruwan zai buɗe hanya da kan shi to kaga irin nan dole ne ruwan yana ci yana tafiya a dinga samun kasa yana zubtawa yana rubtawa to shawaran da muke ba masu gine-gine kenan duk wanda zai gina je gulla sobe da kasub da su bashi tsari da zai amfani da shi don mu guje ma abin da zai cutar da rayuwar mu a tashi lafiya. masha allahu alhaji murtala mun gode kwarai da gaske a jama'a kamar yadda muka riga muka faɗi ra'ayoyinku muke so mu ji akan eh, waɗanne irin matakai ne kamata wato ƙasashe ba ɗauka na ganin an magance zaizayen ƙasa wanda yake wannan abu yana iya kawo matsaloli da dama ga ainihin muhalli da muke rayuwa a kai don haka sai a kira mu don a bayyana ra'ayoyi a kai. to mun samu kira daga jihar neja wani ne a jihar neja eh, ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba to mala ibrahim to a gaskiya abin da ke sa ake samun da zai kasa akwai matsala daga gare mu mu kuma mhm. saboda idan gora tana da tudu da kwari to sai ka ga an bi wannan kwari an yi huda yi maruwa hanya wani yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana zaizayen ƙasa a cikin ƙasa sannan kuma wannan maganin ta shi shi ba na ƙara lalata kun ƙasa. Hmm. Eh to iya ra'ayi na kenan. To mun gode ƙwarai da gaske bari mu je kuma jihar Bauchi muna da wani daga Bauchi wane ne a Bauchi? Ni wakili. Wai. Da gari talin mara ki karamar hukumar Ganjuwa. Hmm, to mala kilu bismillah. Hakika zaizayen ƙasa yana faruwa ne sakamakon saukan ruwa musamman na ruwan sama. Hmm. kuma jinka yadda ke kasancewa yadda ke zub da ruwa hmm. ƙarfinsa yake kawo zaizayen kasa sai hmm. dai abin da za a shi ne masana muhalli da gwamnatoci su san yadda za su yi samun magudanan ruwa ma al'ummarsu idan ruwa ya samu hanyar da zai shige magana zaizayen kasa Allah da samu sauƙinsa salamu alaikum to baka tunanin zance kuma da ake yi na wato sare itatuwa shi kuma yana ah, taimakawa wurin ganin ah, an samu irin waɗannan matsaloli na muhalli kwarai da gaske babai idan ka lura zai kasa baya faruwa a daji zaizayen mm. kasa na faruwa a cikin gari ne ita kuma bishiya a cikin gari hakika amfanin ta ah, wa ruwa kankani ne to mun gode kwarai da gaske wato a ah, malakilu daga jihar bauchi kenan jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku ah, za ku iya ku kira mu don ku ba da ra'ayoyinku akan yadda wannan abu ko shaka babu yana zama babban kalubale kuma yana cewa mutane tuwa ƙwarya na zaizayen ƙasa da ake fuskanta a ƙasashenmu to bisa haka ne muke ƙoƙarin jin ra'ayoyinku akan irin wato matakai da ya kamata wato shugabanni na ƙasashenmu musamman ƙasashe masu tasowa su ɗauka don saboda a magance irin wannan matsala na zaizayen ƙasa da muke fama da su a ƙasashenmu ko kuma a yankunan yankunanmu kenan to amma za mu iya shakatawa da faifan da ke bisa inji saboda kafin mu samu wani kira ko kuma kafin mu cika lokacinmu. slow, yeah. shakatawa da wannan faifai kuma mun gode da waɗanda suka kira mu a kan wannan shiri yanzu kuma sai shirin labaran wasanni a takaice wasanni a takaice mamban kwamitin zartarwa a hukumar kwallon kafa ta gfa da shugaban hukumar kwasiyanta ce sun kyauta zaton cewa ghana za ta samu damar daukar bakuncin gasar cin kofin afirka idan aka mai da hankali wurin shirin karba karba don ba kowace kasa dama daidai wa daida wurin daukar bakuncin wannan gasar a nahiyar afirka shugaban na gfa kwasiyanta ce ya ce yana ganin aiwatar da shirin karba-karba a wurin daukar bakoncin gasar cin kofin afirka hakan shine ya fi dacewa sosai da a bar wasu kasashe 'yan kalilan suna daukan bakoncin gasar kwasiyantaci ya ce a sa na mamban kwamitin zantarwa a hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf ya ce zai kaddamar da wani gangami akan wannan shirin karba-karban a wata sabuwa kuma shugaban hukumar na kwallon kafar ghana ko kuma gfa a takaice kwasiyantaci ya faɗa cewa a cikin watan afrilu mai zuwa ne hukumarsa za ta bayyanar da sunan sabon kodin ghana black stars ghana ta kasance bata da mai horar da 'yan wasanta bayan da tsohon ta abraham grant ya ajiye aiki a cikin watan fabrairu da ya gabata bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka hukumar gfa ta kara kaimi wurin neman wadda zai horar da 'yan wasan ghana black stars wanda ya sa mutane da dama suka shigar da takardunsu da neman wannan aikin a cikin gida da ma kasashen waje shi koko ɗin super eagles na nigeria granite raw ya faɗa cewar najeriya ba za ta yi wasanta na zumunta na gaba a ƙasar ingila ba ko kudin najeriya raw yana tsokaci ne game da wasan zumunta da super eagles ta niyyar yi da burkina faso a birnin london amma a ƙarshen ta wannan wasa bai tabbata ba sabili da rashin samun izinin shiga ingila na visa da wasu 'yan wasan burkina faso suka gaza samu yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. daga kausan murya amurka ta yi allah wadai da tsare ɗaruruwan masu zanga-zangar lumana da aka yi a sassa daban-daban na rasha a ranar 26 ga watan maris tsare masu zanga-zangar haɗe da wasu masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama da 'yan jarida ya saba wa ƙa'idojin dimokuraɗiyya in ji mukaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tana a wata sanarwa da ya fitar mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa alexi navalny ne ya yi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zangar lumana bayan wani rahoto da ya wallafa wanda ya zargin cewa prime minister dmitry medvedev ya tara dukiya mai ɗimbin yawa ciki har da mallakar wasu filaye a wasu wurare na masu hannu da shuni da jirgin ruwan shakatawa da wani wurin hada lemun kwalba na alfarma da wasu rukunin gidaje a rasha da ƙasashen ƙetare rahoton na navalny ya yi zargin cewa firayim ministan ya samu damar mallakar wannan dukiya ne ta hanyar karɓar cin hanci da rashawa daga masu hannu da shuni da kuma bashin da yake karɓa daga bankin ƙasa an dai ba da umarnin a rufe navalny na tsawon kwanaki goma sha biyar a kurkuku tare da cin tararsa dala ɗari uku da hamsin bayan da aka same shi da laifin shirya tattaki ko kuma maci ta hanyar tada hankulan jama'a yana kuma ɗaya daga cikin sama da mutane dubu ɗaya da aka kama bayan da 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi aron gama a tsakiyar birnin moscow a dandalin alexander square baya ga haka 'yan sanda sun yi ɗaiɗai da ofishinsa na gidauniyar nan da yake jagoranta wacce ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun kuma tafi da na'urorin kwamfuta da dama da sauran kayayyaki a cewar sakataren yada labaransa kira yamish wani lauya da ke wakiltar gidauniyar ya ce an tsare mutane goma sha uku daga cikin ma'aikatan gidauniyar mr turner ya ce amurka ta damu matuka da ta ji labarin cewa an yi awon gaba da alexei navalny jim kaɗan bayan da ya isa wajen zanga-zangar da kuma labarin cewa an yi ɗaiɗai da ofishinsa wannan gangami ga dukkan alamu shine mafi girma da aka gani a rasha tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 da 2012 bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda madagoyin adawa ya zargin an tafka maguɗi amurka a cewar tana na kira ga gwamnatin rasha da ta maza maza ta saki dukkanin masu zanga-zangar lumanan saboda mutanen rasha kamar takwarorinsu na ko'ina na da damar su samu gwamnatin da ke ba da 'yancin walwalar musayar ra'ayi da kuma gwamnatin da ke yin ayyukanta a bayyana jama'a tare da samun walwalar 'yancin gudanar da ayyuka ba tare da fargaba ba wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar madala a gaida mahmud lalo da sharhin muryan amurka yanzu kuma karfe 4 da minti 57 kenan a nan birnin washington dc ga shirinmu na karshe labarai a takaice. a takaice a yau laraba ne jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya nake hali ta zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakawa abin da ta kira a zalimar gwamnati ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A lokacin da take magana a gaban kwamitin harkokin waje a birnin New York, Hali ta ce an tilastawa hukumar sojan kiyaye sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki da gwamnatin. abinda wannan ke nufi shine cewa majalisar ɗinkin duniya na taimakawa gwamnatin da take musgunawa 'yan ƙasarta a cewar jakadiya hali Shirin da kasar wato shirin da kasar Birtaniya ke na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta soma daukan matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshe a cikin abin da ake kira babi na hamsin na yarjejeniyar kungiyar wanda kuma shine ke nuna an soma tattaunawa da za a share har shekaru biyu ana yi akan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da kungiyar ta tarayyar Turai. Dabban malaman jami'o'i na kasashen duniya daban-daban sun rattaba hannu akan wata takarda da aka saka a yanar gizo ta intanet wadda ke neman kasashen duniya baki ɗayansu su cewa halartar duk wasu tarurruka da za a yi a Amurka. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau kenan sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. ko da yake wato matsalolin layuka ya saba mu iya mun dauki kira da yawa ba da fatan za a mana aikin gafara yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta taya da muka gabatar da wannan shiri da kuma wato sayi da hamdun kidid ta bada umarni a wannan shirin da muka gabatar sai kuma carl stalin wanda shi kuma shine mu na wannan daren baba ya makeri ne nake sallama da ku a kwana lafiya allah babu alherin nan nasa amin summa amin